kulawa na kowa na ga mutumin arziki ne kuma Allah ya ma arziki wanga wuri wallahi na sai shi na take shi na ka a sayan min da kada ka samu damuwa ya mm. ba eh, eh, mutum abinci kai kai ma ya Allah kana ji kai ne wanda muka sayan ma da gidan mamu muka sayan ma da

eh kuma wannan ne ku yace mana ku ku dan ci gaba da wannan ne kuwa

watakila in samu alhaji gambo mu shirya da gidan nan na gona ah, kana ji to ka ji yanzu ba wannan gambo ta yi shina wanne wanda wuri na sai shi dubu wuri na na mana eh, an ban ne na an gauri da wuri na guri na wana ranka salamu alaikum alaikum salam ya da duka na magana sayan man da wanga wuri kaga wanda ya kira ni na ce sai wuri ne ne ka shiga ka kashe mana kanka na wanga wuri dillanci ne ne muke karkata sayarwa ina ma'aikata ta na'am ran kai ne kaga wurin kai ne ya kai ne ga yana ai wai mutum mun gena lagurin lagurin ke rage aiko shi kin ban gane ba dama ba dama wallahi eh, eh, eh, wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi ka wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi tallahi wallahi wallahi mahaukaci ne